الرجيم بسم الله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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yini na takwas ga watan ramadan hijira 1438 domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma muna mika salati da sallama tare da sallamewa ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma daga inda muka tsaya wanda kamar yadda aka sani jiya mun wato mun yi bayanin suratu alhumaza kamar yadda ran mai karanta mana yanzu kenan yau za mu tashi daga kan suratu fi bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wannan ita ce suratul fil suratul fil abinda ake nufi da fil wato giwa a wannan sura a sura ce makiya kuma tana dauke da ayoyi biyar da wannan sura a allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin wani babban al'amari da ya auku a zamanin jahiliya ma'ana kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allahu za mu ba da ƙisar wannan al'amari a takaice kafin mu shiga cikin tafsiri na waɗannan ayoyi da aka karanta su abinda ya faru shine a zamanin jahiliya kafin a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wani sarki a ƙasar Yaman wanda sunan wannan sarkin Abrahatu ibn Sabah Abraha ibn Sabah asalinsa mutumin Habasha ne bakin mutum ne ba balarabe ba ne amma wato an turo shi zuwa ƙasar Yaman ya yaƙi ƙasar yaman kuma ya ci yaman saboda haka sai ya zama sarki a ƙasar yaman to shi wannan abraha ibn Saba a yayin da ya zama sarki a ƙasar yaman to dama shi yana kan addinin nasara ne to sai ya gina wani ƙatoton coci a ƙasar yaman aka sa wa wannan cocin suna wato sunansa al to manufan wannan mutumin na gina wannan cocin shine cewa ya karkatar da fuskar a larabawa zuwa ga nufan wannan coci kuma su bar zuwa wato garin makka domin yin aikin haji a ɗakin allah subhanahu wa ta'ala wato ma'ana ya so ya karkatar da mutane daga ɗakin allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wannan cocin da ya gina saboda haka da ya gama gina wannan coci ya kawata shi ya zayyana shi da kyau sai ya yi kira a cikin larabawa ya ce musu su rinka zuwa yin aikin haji a wannan coci su bar zuwa ƙasar wato ƙasar larabawa ma'ana garin makka su bar zuwa ɗakin allah subhanahu wa ta'ala da yin aikin haji wanda kun san cewa ana yin aikin hajji tun kafin zuwan musulunci saboda haka wannan al'amari da ya yi larabawa ba su yadda da shi ba lura da cewa aikin hajji a ɗakin allah wannan wani abu ne da larabawa suka saba yinsa tun daga lokacin da aka kafa wannan ɗaki a zamanin annabi ibrahim a.s. tare da annabi ismail a.s. saboda haka ba su yarda da wannan kiran da ya yi musu ba sai mai faru sai aka samu wani balarabe saboda fushin abinda wannan abraha nan ya aikata domin ya nuna wulaƙanci ga wannan bawan allah sai ya nufi wannan ɗaki wato wannan coci da ake ce masa alkulais sai ya je ya silale cikinsa sai ya je kashe a ciki balarabe ne ya je kashe a cikin wannan coci shi shikenan sai ya gudu to sai aka ba wato wannan sarki labarin nan cewa ga abin da wannan balaraban ya yi ya je ya yi kashe a cikin cocin nan da ka gina ka kawata shi kuma kai kiran larabawa su zo su yi aikin hajji a ciki saboda haka wannan abraha sai ya yi fushi ya rantse cewa sai ya je ka'aba ya rusa shi saboda haka ya tanadi runduna mai yawan gaske wa'ansu malaman tarihi suka ce ya tanadi sojoji dubu ashirin ya nufi garin makka domin ya je ya yaƙi ƙurai shawa waɗanda suke yi wa ɗakin allah hidima sannan kuma ya yi wato ya rusa wannan ɗakin saboda haka ya motsa daga kasar yaman ya nufi garin makka to abin da ya faru larabawa ƙurashawa da suka ji labarin cewa ga Abrahanan, wato tahowa tare da waɗannan rundunonin masu yawa za su zo su rusa ka'aba saboda haka sai suka haɗu suka yi mitin wanda shugabansu a wannan lokacin shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam wato abdul to abinda suka tattauna shi ne cewa shi wannan abraha ba zai yi a tunkare shi a yaƙe shi ba don tanadin da ya yi ya fi nasu ƙarfinsa ya fi na larabawa saboda haka ba za a iya tunkarar shi ba abdulmuttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su shawarar cewa abin da za a yi shine wannan bawan Allah in ya zo da rundunansa garin maka su su gudu su haye kan duwatsu ba za su tunkare shi ba ɗaki ɗaki ne na Allah ya ce musu idan Allah su hana huwa ta'ala yana nan zai kare ɗakinsa su kuma su kare da kansu wato su kare kansu da kansu su gudu su tsira saboda haka shi wannan abraha alhabashi wato abraha ibn sabah sai ya taho da ya taho ɗin duk inda ya sauka a ƙasar larabawa ko kuma a wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa sai ya gargaɗe su akan zai yaƙe su ko kuma su mara mai baya a wannan yaƙin da yake son yayi da yawa daga cikin ƙabilun larabawa saboda tsoron shi suka bi shi ɗin, ya zo ƙasar ta'if wato garin ta'if ya yi kira a cikinsu suka amsa mai ya je muhammas ya yi kira a cikinsu suka amsa mai ya haɗa larabawa da yawa tare da shi to a hanyarsa zuwa garin makka sai ya tarar da dukiyoyin mutanen garin makka wato ma'ana raƙumansu da suke kiwo a wurare daban-daban saboda haka shi wannan abraha sai ya kwashe wannan wato waɗannan dukiyoyi wanda har ma ya haɗa da dukiyoyin Abdulmutalib, aka ce ya kwashe dukiyoyin Abdulmutalib raƙuma 200 saboda haka abdulmuttalib yana garin makka da ya je wannan labarin cewa ai an kwashe mai raƙuma 200 sai ya ce sai ya je ya kwato dukiyarsa shi ba zai bari ba sai ya je ya tarar da wato ya gamu da abraha a hanya tun kafin isowansa garin makka kenan da ya zo abraha aka ba shi labarin cewa wannan ai shine shugaban ƙuraishawa wanda waɗanda zai je yaƙe su nan ya zo to abraha yana tsammanin cewa zai roƙe shi ya bar wannan yakin da yake son yayi sai kawai abdulmuttalib abinda ya ce masa ya ce don allah raƙuman nan da ka kwashe su kai ka zo ne ka yaƙi mutane ba ka zo ka kwashe dukiyoyin mutane ba saboda haka ni raƙuma na ka mayar min da raƙuma na sai ka ci gaba da tafiyarka zuwa ga abin da ka nufa sai abraha ya ce masa a ni fa na ji mamaki ni na ɗauka cewa za ka roƙe ni alfarma kada na yaƙe ku kada na rusa muku wannan ɗaki wanda kuke girmama shi kuke darjanta shi amma sai ga ka yanzu kana neman dukiyanka daga gare ni ba kama damu da wannan ɗakin ba sai abdulmuttalib ya ce masa ai ɗaki yana da ubangiji kuma ubangijin ɗakin nan zai kare shi amma ni ni ne wato ubangijin waɗannan dukiyoyi shi yasa na zo neman dukiyoyi na ka bani saboda haka sai ya mayarwa abdulmuttalib da waɗannan raƙuma na shi to ya koma garin makka sai ya tara mutanen garin makka gaba ɗaya ya yi musu jawabi cewa kowa ya ɗabi iyalansa da duk wani abin da ya mallaka ya haye kan dutse saboda kada ya samu cutuwa da wannan yaƙi da za a zo a yi saboda haka a mutanen garin makka gaba ɗaya kowa aka yi shiri kowa ya ɗabi iyalansa da 'ya'yansa da duk wani abin da ya mallaka na dukiya kowa aka haye kan duwatsu aka bar garin makka gaba ɗaya ba ko mutum ɗaya yanzu ga shi ɗakin yana nan shi kuma ba mutane a ciki to allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa wannan abraha da rundunarsa suna hanyar zuwa wanda a, a cikin wannan runduna da aka zo da su an ce akwai wani katoton giwa wanda wannan giwan manufan zuwa da wannan giwan shine in aka zo za a rusa ɗakin ka'aba shine wato ya zamanto wannan giwan shine zai rusa ɗakin ka'aba wato ma'ana za a ɗaura wa'ansu igiyoyi masu manyan igiyoyi a jikin wannan wato wannan giwan sai a ɗaɗɗaura su a jikin ɗakin ka'aba sai a kaɗa wannan giwan an gane ko wato sai wato shikenan sai giwan ya rusa wannan ɗakin to manufarsu kenan da wannan da zuwan wannan giwan wasu malamai sun ce giwa ne guda daya wasu sun ce giwaye ne masu yawa wasu sun ce sha tara wasu sun ce sha takwas wasu sun ce guda bakwai ne amma ala ayi halin an ce akwai guda daya a cikinsu katoto ne babu mai girma irinsa kuma sunan shi mahmud sunan wannan giwan kenan kun yana dauke da sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam mahmud yana daga cikin sunansa saboda haka wani abin mamaki da ya faru tattare da wannan giwan shine a lokacin da aka kusan shiga garin makka to sai an yi shiri kenan za a tafi tafi na lokaci daya sai aka ga giwan nan sai ya sunkuya ya zauna aka kada shi ya ƙi motsawa aka tashe shi ya yi tafiya ya ƙi tafiya to wani abin mamaki da aka yi aka ce idan aka fuskantar da fuskar giwan zuwa wani gefe zuwa wata jaha ba jahar garin maka ba sai ta tashi ta fara gudu tana tafiya amma in aka karkatar da fuskanta zuwa garin maka sai ta tsaya cak ta ƙi tafiya duk wani abin da aka yi da shi wato sai ya ƙi tafiya wanda wannan wani abin mamaki ne wata aya ce da allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu domin kada su karasa zuwa wannan mummunan aiki da suke son su yi to amma kuma ba su fahimta ba ba su gane ba shikenan suna wannan wajen sai suka ga kawai kansu an rufe kansu da wani nau'i na inuwa an rufe kansu da inuwa ashe tsuntsaye ne to tsuntsaye wanda ba a taba ganin yawansu ba ya rufe kansu gaba daya kamar wato ah, hadari shikenan kansu ankara sai waɗannan duwatsun ashe suna ɗauke da waɗansu tsakoyi waɗansu duwatsu a wato suka fara jifansu da waɗannan duwatsu suna sako musu waɗannan duwatsu allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka su gaba ɗaya kamar yadda za mu je a cikin waɗannan ayoyi wannan shine kisar ashabul fil a takaici kenan wanda akwai wa'ansu abubuwa da dama wanda na basu saboda lura da lokaci wanda wannan al'amari da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na taimakon mutanen garin makka ƙuraishawa da kuma ɗakin wato ɗakinsa wato ka'aba wannan al'amari Allah subhanahu wa ya yi shi ne ba wai don ƙuraishawan suna da wata daraja ko wani alfarma ba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin in muka duba me waɗannan ƙuraishawa suke bautata masa suna bautan gumaka ne ko ba haka ba shin domin gumakan ne Allah ta'ala ya ba su wannan nasara har abadan to shi ne malamai suke cewa Allah ta'ala ya ba da nasara ga mutanen ƙuraishawa ne akan waɗannan mutanen giwa saboda annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tarihi ya nuna a wannan shekarar ne aka haifi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara a cikin sira da muke yi cewa an haifi manzan allah sallallahu alaihi wasallam a amul fili haka ne ko a shekarar giwa ma'ana a shekarar da aka hallaka mutanen giwa wanda wasu malamai suna cewa a tsakanin hallaka waɗannan mutanen giwa da aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwana hamsin ne kawai kwana hamsin ne kawai saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba da wannan nasara ya hallaka mutanen a giwa domin ya ɗaukaka ya karrama manzansa sallallahu alaihi wasallam da wannan al'amari kuma ya zamanto wata ni'ima ga mutanen ƙuraishawa wanda Allah ta'ala daga baya ya goranta musu da wannan ni'ima a cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma da aka karanto mana su shine Allah ta'ala ya ce 'Alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka gani ba yadda Allah yadda ubangijinka ya aikata da mutanen giwa ce baka gani ba kun ga nan, shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da aka aikata da su kun ga ba riga an haife shi a lokacin ba amma me yasa aka yi wannan tambaya shin baka gani ba yadda ubangijinka ya hallaka mutanen giwa to wannan alamtara malamai suna cewa ma'anansa shin ba a baka labari ba ai alam tuhbar wannan shine ma'anan alamtara wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da lafazin arru'iya yana nufin alkhabar ma'ana gani amma kuma yana nufin me yana nufin labari saboda haka alam tara bi ma'ana alam tukhbar ko kuma mu ce alam shin baka sani ba shin baka ji labari ba yadda ubangijinka yayi da mutanen giwa Allah subhanahu ta'ala ya bude wannan sura da wannan tambaya ne wanda wannan tambaya tambaya ce ba wai ta neman amsa ba an gane ko a'a tambaya ce ta nuna wato abin al'ajabin nan da ya faru da mutanen giwa shi yasa yi wannan tambayar kuma domin wannan tambaya ta zama shimfiɗa ga wannan labari da ake son a bamu Allah ta'ala daga nan ya ce alam ya ji kaidahum fi tadlil shin bai sanya kaidinsu a cikin ɓata ba menene kaidinsu Kaidinsu shi a su zo su rusa ka'aba shi ne su zo su yaƙi ƙuraishawa su yaƙi mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya sanya wannan kaidin nasu wannan makircin nasu a cikin me a cikin wato ɓata, cikin tozartawa ta yadda ya hallaka su a gaba ba tare da kuma sun cimma burinsu ba ba tare da sun cimma manufansu ba alam ya ji alkaidahun fi tadlil saboda haka wannan al'amari da ya faru ƙuraishawa sun ƙara samun ɗaukaka yadda allah ta'ala ya hallaka waɗannan mutanen giwa larabawa suka ƙara samun ɗaukaka a wajen sauran ƙabilun larabawa da ma mutanen duniya baki ɗaya domin wannan abin da ya faru abu ne wanda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani wanda daga baya aka ce duk inda ƙorashawa suka je ana girmama su ana mutunta su sai dai a rinka ce musu hum ahlullah qatalallahu anhum wa kafahum ma'unata aduwihim abinda ake ce musu kenan sai a rinka ce musu ai waɗannan mutanen Allah ne ai waɗannan su ne waɗanda Allah ya wato ya yi faɗa domin su waɗannan su ne waɗanda allah ya kai musu taimako da agaji akan maƙiyansu sai zamanto sun ɗaukaka sun samu ɗaukaka wanda wani mawaƙinsu ma daga cikin larabawan ƙurashawan yake cewa antal jalilu rabbana lan tudannasi anta habastal fila bil muhammasi min ba'di ma hamma min ba'di ma hamma bisharrin mublisi habastahu fi mu karkasi wa ma min farajin wa manfasi wato yana nuna godiyansa ga Allah subhanahu ta'ala akan wannan ni'ima da Allah ya yi musu na hallaka maƙiyansu ba tare da haɗuwansu da su ba haka shi ma abdulmuttalib ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sosai a cikin wasu waƙoƙi da yake yi yake cewa أنت منعت الحبش والأفيال وقد رعوا بمكة الأجبال وقد خشينا منهم القتال وكل أمر لهم معضالا شكرا وحمدا لك ذا الجلال wato yana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ni'ima da ya yi musu na hallaka waɗannan mutane mutanen abraha ibn sabah wato mutanen habasha wanda kowa ya ji mamakin wannan al'amari domin allah ta'ala ya sanya makircinsu ya mayar da shi cikin bata cikin wato tozartawa da halaka da rashin cimma wato manufansu da suka yi daga nan allah ta'ala ya ce wa arsala alaihim tayran ababe. yadda ya sanya wannan makircin nasu cikin tozarci kenan ya ce arsala alaihim tairan ababil ya sako a kansu wa'ansu tsuntsaye an gane ko ababil wato jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya to idan aka ce ababil a harshen larabci malamai suka ce ai jama'atun izam wato jama'a jama'a ko ƙungiyoyi masu yawan gaske wanda malaman tafsiri sun yi bayanin yadda waɗannan tsuntsayen suke wa'unsu kamar yadda aka rawaito daga nana aisha radiyallahu anha a take cewa hiya ashbahu bil khatatif wato waɗannan tsuntsayen tsuntsaye ne da suke kama da jemagu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo su wasu kuma sun ce a'a wasu tsuntsaye ne ba a taɓa ganin irinsu ba kansu wato yana nan kamar kan wato kamar kan zaki ga su tsuntsaye ne amma siffar kansu kamar kan zaki subhanallah kun ga ai irin wannan tsuntsun ba ta a ganin shi ba to haka wasu malamai suka ce sannan lura da launinsu wasu suka ce bakake ne wasu suka ce a farare ne wasu suka ce a wato kore ne masu launin kore to amma ala ayi halin duka waɗannan maganganu ne na malaman tafsiri wanda wato ba za a iya cewa ga wanda ya inganta a ciki ba amma abinda aka rawaito aka ce waɗannan tsuntsayen allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su ne daga sama kamar yadda aya ta gaba take nunawa wato tarmihin bihi, ziyaratin min sijil wasu kuma suka ce a'a an turo su ne daga wani teku daga cikin teku aka turo su aka aiko su da suka zo dinnan aka ce kowane tsuntsu a cikinsu yana ɗauke da duwatsu guda uku duwatsu guda uku ɗaya a bakinsa guda biyu kuma a ƙafafuwansa an gane ko kunga duwatsu kenan guda uku kuma duwatsun ba wai duwatsu ba ne masu yawa masu girma a'a duwatsu ne suna nan kamar tsakkuwa wanda kuma wannan ya fi ban mamaki a ce tsakkuwa. wanda idan aka jefi mutum da shi ba zai mai wani tasiri ba ba zai iya fitar da wani jini a jikinsa ba haka ne ko amma kuma sai allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa ya sanya duk da karancin wannan a wannan dutsen ya zamanto kuma ya yi wato ya hallaka waɗannan mutane a gabaɗinsu ba tare da kuma wato sun tsira ba cewa arsala alaihim tairan ababil ice tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifansu da wa'ansu duwatsu min sijil daga yumbun wuta wato wannan lafazi na sijil malamai sun yi sabani me ake nufi da asijil an gane Shi shine kamar yadda muka faɗa wa'ansu sun ce wato hijaratun mintin wato duwatsu ne wanda aka dafa su an gane ko kamar daga laka ne amma an dafa su sun dafu sun yi tauri sun zama kamar duwatsu ɗin an gane ko to da ma'ana daga yunku kenan wanda aka dafa da wuta wani irin wuta malamai suka ce tubihat binari jahannam an dafa su ne da wutar jahannam Allah ya kare mu to da wannan dutsen aka jefi waɗannan mutane wato aka hallaka su da su tarmihin bi hijaratin min sijil wa'ansu mutane kuma wa'ansu malamai suka ce sijil anan ana nufin wato sama ana min sama tarmihin bi hijaratin min sijil ay tarmihin bi hijaratin min sama wato suna jifan su da duwatsu daga sama wato ma'ana wa'annan duwatsun daga sama waɗannan tsuntsayen suka ɗauko su sai aka sako musu a kansu kamar yadda aka yi da mutanen annabi lutu kun san cewa mutanen annabi lutu waɗanda suke aikata wannan alfasha na liwaɗi da allah subhanahu wata'ala ya hallaka su ya kifar da ƙasarsu kuma ya ainihin sako musu da duwatsu irin wannan duwatsun kamar yadda allah ta'ala ya faɗa a wata sura yake cewa linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil to irin wa'annan duwatsu da aka hallaka mutanen annabi lot da su irin su ne aka hallaka waɗannan mutanen gewar wanda ma wa'ansu malamai suka ce kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana dangane da mutanen annabi lot cewa duwatsun da aka sako musu ya suna ɗauke da sunayensu kowane dutse yana ɗauke da sunan kowane mutum daga cikin mutanen annabi lot hakan nan su ma mutanen giwa wa'annan duwatsun da aka sako musu kowane dutse na ɗauke da sunan kowane mutum daga cikinsu saboda haka kowane dutse da aka sako wa mutum to sunansa na jikin wannan dutse an gane ku saboda haka yadda allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka waɗannan mutane kenan wanda aya ta gaba wanda Allah ta'ala yake cewa "Faja faja'alahum ka'asfin ma'kul sai Allah ya sanya su kamar wani karmami wanda aka cinye shi to ya mayar su wato ma'ana ya hallaka su wannan ayar tana bayanin yadda wannan dutsen ya yi fata-fata da su ya yi kace-kace da su kuma ya rusa su an gane ku ba wai an sako musu wannan duwatsun ba ne an jefe su shikenan suka mutu ba a duwatsu ne da aka wato aka aka ɗebo su daga wutan jahannam saboda haka kamar yadda malamai suka faɗa wannan dutsen duk inda ya samu a jikin wani daga cikinsu wannan wajen sai ya wato sai ya ɗaye wannan wajen sai ya wato sai ya fita daga jikin mutumin kuma idan akan mutum ya sauka to sai ya gangara har ta duburansa zai ƙone shi wannan dutsen ya shiga cikin kwakwalwansa ya gangara har kirjinsa har cikinsa har ya fita ta duburarsa Allah ya kare mu to yadda wannan dutsen ya yi da su kenan wa'ansu malamai ma suka ce wannan dutsen in ya shiga cikinsu ma da ya shiga cikinsu ma sanda wato ya ɗebo hanjin cikinsu gaba ɗaya waje zamanto su gangan jikinsu ne kawai amma kuma babu kayan ciki tattare da su subhanallah Allah ya kare mu ce faja'alahum ka'asfin ma'kul shi kuma wannan abrahafa fa me labarinsa sarkin nasu wanda shine wato ya ɗebo su kuma ya yi wannan mummunan manufan malamai suka ce <coughs> shi abraha dutsen nan da ya same shi ba a nan take ya mutu ba an gane ku allah ya bar ransa sanda ya koma garinsa ƙasar yaman ya ba da labarin abin da ya faru da su amma shi dutsen ya same shi aka ce dutsen da ya samu jikinsa jikinsa ya dinga ɗayewa an gane ko gabansa suna fita ɗaya bayan ɗaya to hakan nan dai aka gudu da shi aka komar da shi ƙasarsu ƙasar yaman da ya isa can ya ba sauran mutanen labarin ga abin da fa ya faru ai mu da muka je kawai saura kiris mu shiga garin makka sai kawai muka ga wani hadari ya rufe mu ashe ba hadari bane ashe tsuntsaye ne a saman mu kawai sai muka ji ana mana ruwan duwatsu kawai yana ta ba da labari an gane ko ya ba da labarin yadda wannan dutsen yadda wannan tsuntsayen suka yi face-face da su suka hallaka su gaba daya bayan ya gama ba da labari aka ce wannan dutsen ya dinga cin jikinsa yana cin jikinsa har ya kai ga zuciyarsa sai ya raba zuciyarsa da kirjinsa daga nan ya mutu to yadda shi Allah ta'ala ya hallaka shi kenan wato Allah ya sa shi ya zama aya ya zama abin lura ga sauran mutanen Yaman aka ce ba ma shi kadai ne ma ya saura ya koma garin Yaman ba akwai da yawa daga cikinsu waɗanda wato suka yi ƙoƙarin guduwa suka koma garinsu can ƙasar yaman su ma kowa ya je ya ba da labarin ga abin da ya faru ga abin da ya gani sannan kuma kowa ya halaka a inda yake wannan shine abin da ya faru a wato ga mutanen giwa wanda allah ta'ala ya ba mu labarinsu kuma ya nuna mana cewa lallai ya yi wannan al'amari ne domin ya karrama manzansa sallallahu alaihi wasallam domin a wannan shekarar aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma domin ya nuna cewa wannan ɗakin da aka je ana nufin rusa shi dinnan. wannan ɗaki a ɗaki ne da wannan manzo da za a haife shi zai zo ya karrama shi ya tsarkake shi daga shirka da bautan gumaka da ake yi a ciki saboda haka wannan shi ne abin da ya faru wanda dole za mu ƙara sura ɗaya a wato suratu quraish domin ita ma tana da alaƙa da wannan kissan kamar yadda malamai suka yi bayani a ran makaranta mana Thank you. هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لله wannan ita ce suratu quraish kun ji surar ma sunanta quraish wato surar quraishawa kuma quraishawan ne aka wato aka ba su wannan nasara a wancan surar suratul fil haka ne ko saboda haka ita wannan sura tana da alaka da suratul fi balma waɗansu malamai suna ganin cewa suratul fi da suratul quraish sura ce guda ɗaya ba surori ne daban-daban ba haka waɗansu malamai suke gani kamar ubay ibn ka'ab a cikin sahabban manzo Allah sallallahu wasallam shi a wajensa suratul quraish da suratul eh, alfil surori ne guda ɗaya saboda haka shi in ya zo karanta suratu alfil sai ya hada da suratu quraish kuma baya raba tsakaninsu da bismillahir rahman rahim kawai yana karanta faja'alahum ka'asfin ma'kulin li'ilafi quraish an gane ko wanda siyakin aya ta farko ma tana nuna kamar akwai alaka tsakanin wannan aya wannan sura da suratul fil an gane ko ah, saboda haka li'ilafi quraish wannan surar an buɗe ta da wani lamun wanda sunan wannan lamun sunan shi lamu ta'lil lamu ta'lil abinda ake nufi da lamu ta'lil shine lamun wanda ake zuwa da shi domin a yi bayanin hikimar wani abu ko kuma bayanin manufan wani abu wanda idan muka ce wannan lamun lamu ta'lil ne to zai zamanto farkon wannan aya a suratu quraish tana da alaƙa da ƙarshen aya a suratu fil wato ma'ana faj'alahum ka'asfin ma'kulin li'ilafi quraish kamar Allah ta'ala yana son ya gaya mana cewa to mu fa mun hallaka mutanen giwan nan ga yadda muka yi da su ga yadda muka yi da su ga yadda muka yi da su li'ilafi quraish domin sabon ƙuraishawa domin haɗin kan ƙuraishawa domin tattaruwan ƙuraishawa su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya domin aka ce ilafi an gane ko ai al'itilaf in aka ce itilaf kuma wato haɗin kai kenan wani allah ta'ala yana mana bayanin cewa an hallaka waɗancan mutanen giwa domin su ƙuraishawa kuma su samu su haɗa kansu domin kamar yadda muka sani ƙuraishawa ƙabilu ne daban-daban dangi ne daban-daban an gane ko to saboda haka wanda kuma wannan al'amari da ya faru ya ƙara haɗa kanwa ya ƙara haɗa kan a wato ƙuraishawa ya ce li'ilafi ƙuraish aya ta biyu ilafihim rihlatash shita'i was wato sabonsu sabansu na tafiyar bazara da hunturu wato ƙuraishawa su haɗa kansu su saba da junansu irin sabonsu na tafiye-tafiyen da suke yi a cikin bazara da hunturu a nan malamai suke cewa ƙuraishawa shawa sun kasance mutane ne waɗanda ba su a noma domin a garin maka ba a yin noma ba a samun ruwa duka garin maka gari ne mai kewaye da duwatsu ta ko'ina saboda haka ba a shuka ba a noma a garin maka saboda haka rayuwar mutanen garin maka ya dogara ne akan fatauci da kasuwanci wa kasuwancin nan suna fita ne zuwa waɗansu ƙasashe su yi fatauci su dawo ƙasarsu za su je su siyo abinci su nemo abinci daga wani waje su nemo dukiya daga wani waje su zo su yi rayuwa a garin makka saboda haka sun kasance sun saba yin tafiya a zuwa waɗansu ƙasashe waɗansu malamai suka ce suna zuwa ƙasar yaman suna zuwa kasar sham an gane ko aka ce rihlata shita iwa saif a cikin hunturu suna zuwa kasar yaman a cikin bazara kuma cikin wato rani kenan suna zuwa wato kasar sham wa'ansu kuma suka ce a'a ai suna zuwa wurare daban-daban wanda akwai waɗanda suke zuwa kasar sham akwai waɗanda suke zuwa kasar yaman akwai waɗanda suke zuwa wato kasar farisa an gane ko akwai wanda suke zuwa kasar habasha kasashe nawa kenan kasashe hudu can kuma an ce kasashe ne guda biyu kawai ta saboda haka sun saba wannan tafiye sun saba yin wannan tafiye-tafiyen su je su dawo su je su dawo su je su dawo to yadda suka saba da wannan tafiyar ba su a jin nauyinta an gane ko ba su a jin wato kuma ba su samun wata damuwa a cikin waɗannan tafiye-tafiyen domin ƙurashawa idan suka fita daga garin makka duk inda suka je mutane sun san su sun san cewa mutane ne waɗanda ake zuwa yin aikin hajji a wajensu saboda wannan ɗaki na ka'aba da suke yake garin nasu kuma mutane suke zuwa yin aikin hajji wannan sai ya ƙara musu daraja duk inda suka je suna cikin aminci za a samu sauran ƙabilun larabawa in suka yi tafiya zuwa ko ina ne ma ana iya tare su a hanya 'yan fashi su tare su su ƙwace dukiyoyinsu a kashe su a yi menene amma su shawa idan suka fita idan 'yan fashi suka haɗu da su suka giya musu cewa ai su shawa ne daga makka suke sai a rabu da su a ce ah, ha'ula ya ahlullah Wa'annan mutanen Allah ne Wa'annan su ne ake zuwa yin aikin hajji a wajensu saboda wannan ɗin sai a rabu da su saboda haka su suna cikin aminci suna cikin walwala a wannan tafiye-tafiyen nan da suke yi zuwa ƙasar sham ko zuwa ƙasar yaman ba su a samun damuwa ba su a samun matsala ba su a samun wato wani abu kamar yadda sauran ƙabilun larabawa suke samu a hanya saboda haka su sun saba waɗannan tafiye-tafiye to Allah ta'ala ya ce su kuma ƙuraishawan su haɗa kansu su saba da junansu kamar sabansu na me na tafiyar hunturu da bazara da suke yi wanda kuma waɗannan nau'o'in tafiye-tafiyen da suke yi guda biyu suna samun aminci da kwanciyar hankali ba su samun matsala saboda haka wanda suna cin alfarman alfarman ɗakin Allah kenan ko ba haka ba to shi yasa Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha albayt wannan ɗakin da suke cin alfarmansa suke samun aminci suke samun walwala a tafiye-tafiyensu ɗinnan, dinnan to sani cewa ubangijin wannan ɗakin shi yafi cancanta a bautata masa ba waninsa ba ba gumaka ba ba shirka ba ce falyabudu rabba hadhal bai. don haka su bauta wa ubangijin wannan ɗaki su bautata wa ubangijin wannan ɗaki su kaɗai shi kada su haɗa shi da abokin tarayya domin me domin allah ta'ala ya yi musu wannan ni'ima na rashin tsoro a hanyar tafiya na rashin wato na rashin samun tashin hankali a hanyar tafiya saboda alfarman wannan ɗaki ɗakin Allah to ubangijin wannan ɗaki shi ya fi cancanta a wato a bautata masa kuma a kaɗaita shi da bauta domin shi ya yi musu wannan ni'ima wanda ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ba su haƙirguwa ba su lissafuwa amma wannan ɗaya ne daga cikin waɗannan ni'imomi wanda Allah ta'ala ya yi musu wanda kuma ni'ima ce zahira bayyananniya wanda kowa a cikin ƙurashawa ya san da wannan ni'ima ana girmama su saboda ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala a nan Allah ta'ala ya ce budu rabba hadhal bai su bautata wa ubangijin wannan ɗaki me yasa Allah ta'ala ya ce ubangijin wannan ɗakin ma'ana ya jingina ɗakin zuwa gare shi an gane ko wanda irin wannan jinginawan jinginawa ne na bangirma da wato da ɗaukaka al'amari domin allah subhanahu wa ta'ala idan ya ce abu kaza na shi ne an gane ko ma'ana mallakansa ne kuma in ya jingina wannan al'amari zuwa gare shi wannan yana nuna wato darajan wannan al'amari da ya jingina shi zuwa gare shi da, an gane wannan ko shi yasa allah ta'ala wa'ansu wurare ya jingina waɗansu abubuwa zuwa gare shi yace fa lahum rasulullahi naqatallahi taguwar Allah na'am taguwar Allah ai kowace taguwa ma ta Allah ce amma me yasa aka jingina taguwar annabi Saleh zuwa ga Allah domin a ɗaukaka wato a karrama wannan taguwar saboda ta fito ne ta hanyar mu'ujiza saboda haka a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina wannan ɗaki zuwa gare shi domin ya nuna mana darajan wannan ɗaki wato na ka'aba a hakan nan domin ya nuna musu cewa a gumakansu da suke cikin ɗakin nan suke cikin ɗakin ka'aba kuma suke bautata musu ɗin nan ba su ne masu mallakan wannan ɗaki ba nan ɗaki mallakan allah ne ba na waɗannan gumakan ba ne hakan nan domin ya ƙara nuna musu cewa lallai ɗakin ka'aba shi yake ƙara wa larabawa daraja wato ƙurishawa kenan shi yake ƙara musu daraja a wajen sauran larabawa saboda haka ya kara nuna musu cewa to wannan darajar da suka samu allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi musu wannan alfarman shi ya yi musu wannan baiwan suka samu wannan daraja saboda haka faliya abudu rabba hadha bai. su bautata wa ubangijin wannan ɗaki allabi a ta'amahun min ju'in wa amanahun min khawf wanda ya ciyar da su wato daga yunwa wato min ju'in anan wato ya a ta'amahun min ju'in ya ciyar da su an gane ko ya ciyar da su bayan sun kasance a cikin yunwa wato min anan bi ma'ana ba'da alladhi at'amahum min ju'in ay alladhi at'amahum ba'da ju'in wato wanda ya ciyar da su abinci bayan me bayan sun kasance a cikin yunwa da talauci da fatara to shi Allah ta'ala shi ya ciyar da su abinci wanda suna samun wannan abincin ne ta hanyar waɗannan tafiye-tafiyen da suke yi na rihlata shita'i wa saif ya ce wa amanahum min kuma ya amintar da su daga tsoro ma'ana a cikin hanyoyin tafiye-tafiyen na nasu da suke yi allah ta'ala ya amintar da su saboda ba a taɓa su saboda ba a tunkarar su lura da matsayinsu da ɗakin ka'aba saboda haka allah ta'ala wa'annan ayoyi yana goranta wa ƙorai shawa da ni'imomin da ya yi musu wanda waɗannan ni'imomin kamar yadda muka ambata akwai ni'imar wato ciyar da su abinci an gane ku hakan nan akwai ni'imar amintar da su daga me daga tsoro da waɗannan ni'imomi guda biyu malamai suna cewa wato ma'ana samun arziki kenan da kuma samun aminci waɗannan su ne ginshiƙan rayuwar ɗan adam wanda ɗan adam in ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to yana cikin tashin hankali idan ɗan adam yana cikin kwanciyar hankali yana cikin walwala ma'ana yana cikin eh, kwanciyar hankali ba tsoro ba komai idan to babu abinci to yana cikin tashin hankali hakan nan idan aka ce ga arziki nan ga abinci ta ko'ina ana cikin walwala ana cikin rayuwa ta jin daɗi da wadata amma kuma ba zaman lafiya to kun ga a nan ma ana cikin mi ana cikin tashin hankali ana cikin damuwa saboda haka al'umma idan suka samu waɗannan ni'imomi guda biyu arziki da kuma zaman lafiya to wannan allah ta'ala ya gama musu ni'ima an gane wannan ku wanda a cikin ayoyin alkur'ani Allah ta'ala ya ba mu labari a waɗansu wurare cewa to waɗannan ni'imomi manya-manya guda biyu to ana samun su ne ta hanyar imani da Allah an gane ku ana samun su ne ta hanyar imani da Allah da wato wato kadaita Allah subhanahu wa ta'ala domin idan kika duba cikin wannan surar ma me Allah ta'ala ya faɗa ya yace falyabudu kun ga kenan da ibadar Allah da kaɗaita shi da imani da Allah za a ƙara wanzar musu da wannan wato wa'annan ni'imomi guda biyu arziki da kuma zaman lafiya hakan nan a cikin wata sura Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana ya buga mana misalin wata alƙarya yace wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin sai me fa kafaras bi la fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu Ya yace kuma Allah ya buga misali da wata alƙarya kanat amina wannan alƙarya tana cikin wato ta kasance amintacciya tana cikin zaman lafiya ba ta cikin tashin hankali mu kuma innatan tana cikin natsuwa kun ga ni'ima ta farko kenan natsuwa da zaman lafiya da rashin tashin hankali yace ya ci harisku haraga da min kulli makan wannan alƙaryar arzikinta na zuwa mata wato cikin sauki min kulli makanin daga ko'ina to amma sai me ya faru suna cikin waɗannan ni'imomi guda biyu fakafarat bi an'umillah sai wannan alƙaryar ta kafirce da ni'imomin Allah ta kafirce da arzikin da Allah ya yi mata sai mai faru fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal sai Allah ya ɗanɗana wa wannan alƙarya rigar mai rigar yunwa da rigar tsoro <laughs> Allah ya kare mu kun ga anan Allah ta'ala ya kiraye waɗannan abubuwa guda biyu da me da wato riga ce libasar ju'i wal khawf saboda me bi makanu yasna'un saboda abinda suka kasance wato suna sana'antawa na kafirci da ainihin butulci Allah ya kare mu saboda haka kun ga kenan wannan ayar da kuma ayar cikin wannan sura na Quraysh suna ƙara tabbatar mana cewa lallai idan muna son mu samu aminci a duniya mu samu zaman lafiya a duniya mu samu zaman lafiya a lahira ɗin ma to dole sai mun yi imani da allah sai mun yi imani da ranar lahira sai mun kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul an'am Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ana samun aminci ne a ranar lahira da imani yace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su gauraya a ainihin imaninsu da wani zalunci ba wato ma'ana ba su ba su hada ba su cakuda imaninsu da shirka ba ya ce ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke da aminci wa hun muhtadun kuma su ne wato shiryayyu Allah hana wataala ya sanya mu daga cikin waɗannan saboda haka waɗannan surori kenan guda biyu wanda waɗannan surori guda biyu kamar yadda muka faɗa a takaice surori ne da Allah ta'ala ya goranta da ni'imominsa da ya yi wa ƙuraishawa a zamani kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ni'imar ma mu ma ta shafe mu fa an gane ko ta shafe mu hallaka mutanen fil da Allah ta'ala yayi ta shafe mu ta shafi duniya gaba daya domin ku kaddara cewa da Allah bai hallaka mutanen fil ba kun ga kenan kamar yadda muka faɗa ɗazu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi da kwana 50 aka eh, afwan Ah, an yi wannan aiki an yi wannan al'amari na hallaka mutanen fil mutanen giwa kafin aihuwan manzo Allah sallallahu da kwana hamsin kun ga anan kenan kuna iya cewa ana da cikin manzo Allah sallallahu lokacin da aka hallaka mutanen fil ko da ce Allah bai hallaka su ba kun ga mutanen fil din nan za su shiga garin makka su kashe na kashewa su kama na kamawa kun ga za su iya kama mahaifiyar manzo Allah sallallahu su kashe ta ko kuma mai da ita baiwa ko ba haka ba in ta haifi ɗanta ma a kashe shi kun ga kenan ba mu ba annabi kenan ba mu ba manzo kenan to shi yasa za mu samu ma Allah subhanahu ta'ala da ya saukar da wannan kissar a cikin alkur'ani mai girma domin ya ƙara nuna wa al'ummar musulmai a duniya gaba ɗaya cewa wannan ni'ima na hallaka mutanen giwan nan ba wai ni'ima ba ce a kan ƙurashawa kawai ba a'a ni'ima ce a kan al'ummar musulmai duk faɗin duniya a kowane zamani a kowane lokaci saboda haka dole mu ma mu gode wa allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya yi mana na hallaka mutanen giwan nan domin ya zamanto ya tabbatar da annabcin annabinsa ya tabbatar da saƙon da yake son ya wa. mutanen duniya domin su shiryu da shi hada wallahu alam insha Allah a nan kenan zamu tsaya da bayani abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana hada wa billahi tofi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad